يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطئ الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وأحسن الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور مهدثاتها فإن كل مهدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد قال تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله وعن أبي سعيد الخضري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان رواه مسلم وأخرج الترمذي عن أبي سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في خطبة ألا لا يمنعن رجلا حيبة الناس أن يقول بحق إذا علمه وبكى أبو سعيد وقال قد والله رأينا أشياء فهبنا وخرج أحمد وزاد فإنه لا يقرب من أجل ولا يباعد من رزق أن يقال بحق أو يذكر بعظيم وأخرج أحمد أيضا عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يهقر أحدكم نفسه قالوا يا رسول الله كيف يهقر أحدنا نفسه قال يرى أمرا لله عليه فيه مقال ثم لا يقول فيه فيقول الله له ما منعك, ما منعك أن تقول فيه تقول كذا وكذا فيقول خشية الناس فيقول الله إياي أحق أن تخشى قال ابن شبرمة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كالجهاد يجب على الواحد أن يصابر فيه اثنين ويحرم عليه الفرار من فرار منهما ولا يجب عليه مصابرة أكثر من ذلك فإن خاف الصب أو سماع الكلام السيء لم يسقط عنه الإنكار بذلك نس عليه الإمام أحمد قال ابن رجب واعلم أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تارة يحمل على رجاء ثوابه وتارة خوف إقابه وتارة الغضب لله على انتهاك مهارمه وتارة النصيحة للمؤمنين والرحمة لهم ورجاء إنقاذهم مما أوقعوا أنفسهم فيه من التعرض لعقوبة الله وغضبه في الدنيا والآخرة وتارة يحمل عليه إجلال الله وعظامه ومحبته وأنه أهل أن يطاع فلا يؤسى ويذكر فلا ينسى ويشكر فلا يكفر قال سفيان الثوري لا يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر إلا من كان فيه ثلاث خصال رفيق بما يأمر رفيق بما ينهى عدل بما يأمر عدل بما ينهى عالم بما يأمر عالم بما ينهى وقال الإمام أحمد الناس متحاجون إلى محتاجون إلى مدارا ورفق الأمر بالمعروف بلا غلظة إلا رجل معلن بالفسق فلا هرمة له قال وكان أصحاب ابن مسعود إذا مروا بقوم يرون منهم ما يكرهون يقولون محلا رحمكم الله محلا رحمكم الله بارك الله لي ولكم في هدي كتابه العزيز ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى وبعد فعن عدي بن عميرة رضي الله عنه قال سميت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله لا يعذب العامة بالعمل الخاصة حتى يروا المنكر بين ظهرانيهم وهم قادرون على أن ينكروه فلا ينكروه فإذا فعلوا ذلك عذب الله العامة والخاصة أخرجه ابن عبد الدنيا وأحمد وقال الحيثمي إسناده صحيح ورجاله ثقات دكا يبود كراري سنتبتك الله tsira da aminci su ƙara tabbata ga manzon tsira annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da alayensa da sahabbansa da waɗanda suka biye musu bisa ga kyautatawa har izuwa ranar sakamako ubangiji madaukakin sarki ya ce kun kasance fiyayyar al'umma da aka zaɓa aka darje aka fitar don hidima ga mutane me yasa hakan ta amuru na bilmaru saboda kuna umarni da kyakkyawan aiki watan hauna 'anil munkar kuma kuna hani ga mummunan aiki wa nuna billa kuma kuna ba da gaskiya ga Allah Yin a tsawon tarihi ne yahudawa sun fi ku tsawon tarihi idan wadata ce da yawa daga cikinsu sun fi ku idan tsawon rai ne da yawa daga cikinsu sun kere ku idan salsalar asali ce da yawa daga cikinsu sun ɗare ku domin dukkaninsu ‘ya'yayen annabawa ne jikokin annabawa ne babu wani ba yahudi a duniya yau da zaka daga face idan ka bi sa tiriyan tiriyan daki daki zai tike zuwa ga ɗaya daga cikin annabawan Allah amma Allah ya watsi da su ya wance kali da su ya fita daga harkar su ya fushi da su ya tsine musu albarka ubangiji ya ce lu'inal ladina kafaru min bani isra'il ala lisani dawud wa isa ibn maryam zalika bima asaw wa ya tadu. an tsine wa kafiran banu isra'ilawa bisa ga harshen annabi Dawud da harshen annabi Isa dan Maryam sakamakon laifuffukan su da ketare iyakokin su kamar mun tambayi Allah me laifin me ketare iyakar sai ya gaya mana yace kanu la hauna an munkarin fa'alu su sun hada kai sun hada baki ba za su taba ganin ana yin ba daidai ba a cikin al'ummar su wani ya tsawatar fa'aluhu kai sai ma dai ya taimaka wajen rura wutar ɓarnar ta ci gaba da aukuwa labi sama kanu ya falun ubangiji ya ce tar da irin wannan mummunar ɗabi'a da suke aiwatarwa hadisi ya zo daga abu sa'idin al-khudri Allah ya ƙara masa yadda ya ce na ji manzan Allah sallallahu alaihi wa yana cewa duk wanda ya ga abun ki daga cikin to ya kawar da shi da hannunsa idan zai iya idan ba zai iya ba ya kawar da shi da bakinsa idan zai iya idan ba zai iya ba ya ƙi shi da zuciyarsa idan zai iya wannan kuma shi ne mafi kankantar matsayi na imani da mumini ke iya hawa matukar ana yin ba daidai ba za ka iya kawarwa da hannunka ba matukar ana yin ba daidai ba za ka iya hanawa da bakinka ba matukar ana yin ba daidai ba zuciyarka ba ta jin ba daɗi to ka sani cewa batirin imaninka ya riga ya mutu kwata-kwata domin matukar zuciyar mutum akwai imani to mafi karanci shine in yaga ana saba wa Allah ya ji babu daɗi wannan hadisi imam muslim ya fitar da shi cikin sahihinsa imam tirmidhi ya rawaito hadisi har ila daga abu sa'id al-khudri daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa akan sa mai albarka yana mai yin huɗuba yace ala ku saurara ku ji la yamna'anna rajulan haibatun nas ay yaqula haƙƙin idha alima ahir kada tsoron mutane da kwarjininsu ya hana wani daga cikinku ya faɗi gaskiya a lokacin da ya santa abu sa'id da ya karanta wannan hadisi sai ya fashe da kuka yace wallahi mun ga abubuwa da yawa da ake yi wanda basu dace ba amma kwarjini da tsoron kada mutane su ce mun ce yasa muka yi shiru bamu faɗa ba imamu ahmad ya fitar da wannan hadisi kuma a ƙarshe yayi ƙari manzo Allah ce fa innahu la yuqarribu min ajal faɗin daidai a lokacin da ake ba daidai ba baya sa ka mutu da wuri wala yuba'idu min rizq kuma baya sa ka nisan ta gaburan samun arzikinka abinda Allah ya kaddara maka za ka samu ayyu qala bi haqqin dan ka faɗi daidai ko ka faɗi gaskiya aw yuzakkara bi azim ko ka faɗi wani gawurtaccen al'amari da mutane suke yi wanda ba daidai ba a wani hadisin har ila yau da Imam Ahmad dan Hanbali ya fitar daga dai Abu Sa'id al-Khudri Allah ya kara masa yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace la yuhqiru ahadukum nafsahu kada ɗayan ku ya wulaƙanta kansa Kalu ya rasulullah kaifa yuhqiru ahaduna nafsa yahqiru ahaduna nafsa yaya ɗayan mu zai wulakanta kansa kala sai manzan Allah yace yara amran lillahi alaihi fihi Ya ga wani al'amarin Allah da ya kamata a ce ya tanka yayi magana akai kuma ya Kulu fihi amma ya ja baki ya shiru fa yaqulu lahu in an je alkiyama Allah zai ce da shi ma mana aka an taqula fiyya me yasa baka faɗi kaza ba game da sha'anina taqulu kaza wa kaza da ka ce kaza da ka ce kaza fa sai shi mutun ya kada baki ya bawa ubangiji amsa sai ce khashiyatun nas ya ubangiji tsoron kada mutane su ce na ce fa yaqulu sai Allah ya bashi amsa ya ce iyaya ahqqu an taksha ni ya fi cancanta ka ji tsoro ya da dama mutane sun san daidai sun san ana yin abin da yake ba daidai ba amma tsoron kada su yi magana a ce sun ce kada su yi magana a yi yamaɗi da su kada su yi magana wani ya ci mutuncinsu sai ya sa su ja baki su shiru ka sani yin hakan ba daidai ba ne kuskure ne ɗabi'a ce ta ɗan adam take ɗaukarsa zuwa ga haka yana ganin yin shirinsa shi zai tsare masa mutuncinsa a'a Allah ke tsare mutuncin bayansa Ta ya Allah kishi shi yake sa Allah ya kishin ka amma matukar ba kai wa Allah kishi to Allah ba zai yi kishin ka ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a kasantuwar safiyayyen halitta cikamakin annabawa limamin manzanni irin hakan ya same shi ga abin da ya dace mutane su sani manzo Allah yayi kara kawai ci bai ce ba Allah subhanahu wataala ya tsawatar da shi ubangiji subhanahu wataala yace wa iz taqulu lillazi an'ama Allahu alayhi wa an'amta alayhi amsik alayka zawjaka wattaqillaha wa tukfi fi nafsika ma Allahu mubdihi wa taksha an-nasa wallahu ahaqqu an taksha tana lokacin da kake kawaici kake kauda kai wanda Allah ya yi masa ni'ima kai ma kai masa ni'ima yana kawo maka karan matarsa yana cewa ta yi masa kaza shi kuma yana so ya sake ta amma kai kuma a madadin ka gaya masa hukuncin Allah cewa a ƙarshen al'amari fa dole sai ka saki matan nan Allah ya zartar da haka kuma ubangiji yana da hikima akan hakan ya kaddara dole zai bata wata mummunan al'ada da larabawa suke a kai na idan mutum ya rike ɗaɗan da ba nasa ba sukan mai da shi tamkar ya ɗa na ciki ta fuskar haramcin aure tsakanin shi da ɗan to shi kuma Allah bai yarda da wannan ba manzo Allah shi ya riki Zaid dan Harisa har ya mai da shi kamar ɗansa har ake kiransa da Zaid ibn Muhammad kuma Zaid ya aure na na Zainabu kuma Allah ya kaddara cewa dole Zaid sai ya saki Zainab sai manzon Allah ya aure ta dan mutane su gane a fili cewa babu haramcin aure tsakaninka da ɗan da ka rika in ya saki matarsa ko kai ka saki matarka zaka iya auren tasa shi ma zai iya auren taka to zai da sai ya zo ya kawo annabi kara cewa zainab ta yi min kaza annabi ya ce yi haƙuri rike matarka alhalin Allah ya sanar da shi dole auren nan mutuwa zai yi kuma kai za ka aura don mu bata wannan abin a fili mutane su gani sai ubangiji ya ce wa tukfi fi nafsika har kake boyewa a ranka mallahu mubdihi abinda sai Allah ya bayyanar da shi a nan gaba shine bata al'adar tabanni wa takshan nasa wai dan kana tsoron kar mutane su ce wani abu game da kai su ce an yi abin kunya ɗan riko ya saki mata ubangida ya aura to ka rabu da wannan magana wallahu ahqqu an taksha Allah shi ya fi cancanta ka ji tsoro ka kyale maganganun mutane manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya isar da wannan aya yayi bajinta ya tsallake wannan ramin nana Aisha uwar mu'mini ce wallahi da akwai wani abu da annabi zai ɓoye wa mutane a duniya to wannan aya tana daga cikin su amma tun da Allah ya ce ka kyale maganganun mutane ka faɗa musu gaskiya ko su ji ko kar su ji ruwansu kai ka fita manzo Allah sai ya isar sai ya gaba ubangiji subhanahu wataala ya ce fasda bima tu'mar wa a'rid anil mushriki gaya musu abin da muka umarce ka kau da kai gaburan maganganun mushrikai wa qulil haqqu min rabbikum faman sha'a falyu'min wa man sha'a falyakfur ku gaya wa mutane gaskiya daga ubangijinsu wanda ya ga dama ya ɗauka wanda bai ga dama ba kar ya ɗauka ku kun sauke nauyin da Allah ya ɗora muku da haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya gaya mana cewa mu ƙi gaya wa junanmu gaskiya kamar wulakanta kanmu da kanmu ne domin wannan zai jawo Allah zai tuhumce mu a ranar tashin alkiyama a gaban dukkanin halitta ya tsayar da mu ya tabbatar mana da laifinmu kuma mu kunyata a gaban waɗanda da muke jin tsoron mu kunyata ɗin a gabansu al-imam ibnu shubrama ɗaya daga cikin malamai magabata ya ce al'amuru bil ma'arufi wan nahi anil munkari kal jihad shi umarni da kyakkyawa da hani gabaran aikata mummuna kamar jihadi ne yajibu alal wahidi ay yusabira fihi lithnain wajibi ne ga mutum daya ya dage ya cajirce yayi aran gama da mutum biyu kamar yadda hakan yake a jihadi sai ce wala yajibu alaihi musabaratu akthar min dhalik amma bai wajaba ba a kansa ya jajirce akan sama da mutum biyu in dan mutum biyu ne za su kalubalance ka dan ka faɗi gaskiya kar ka damu da su faɗi amma in sun wuce mutum biyu malamai suka ce to wannan kuma Allah bai dora maka ba sai ce fa in khafa sabba in ku tsoron zagi ne aw sama al kalam sayyi kalam sayyi ko jin tsoron mummunan magana da wani zai iya faɗa game da kai lam yusqit anhu al inkaru bidhalik kin faɗar gaskiya dan wannan bai dace ba hakan kuma bai sauke maka nauyi ba na ka faɗi gaskiya ya ce alaihi imamu ahmad wannan magana haka imamu ahmad dan hanbali ya faɗe ta allah ya ji kansu baki da al ibn rajab al-hanbali yake faɗa ya ce wa'alam ya kai dan uwa kai sani an al-amra bil ma'ruf wan nahya anil munkar shi dai umarni da kyakkyawa da hani ga barin mummuna taratan a wani lokaci yahmilu ala raja'i thawabihi yahmilu raja'u sawabihi da ke sa mutum ya yi shi fatan ya samu ladan Allah subhanahu wata'ala wataratan a wani lokaci kuma khawful iqab tsoron kada Allah ya fushi da al'umma baki daya da kai a cikin su domin wannan ka'ida ce ta Allah in dai a cikin al'umma ba za a samu wanda za su faɗi gaskiya ba da wanda za su ce a yi daidai ba da wanda za su ce a bar yin ba daidai ba to Allah sai ya fushi da al'ummar gaba daya kuma ya saukar da azaba kan mai uwa da wabi da wanda yayi da wanda bai yi ba da wanda ya ji da wanda bai gani ba to da haka sau da dama abin da ke sa mutane su faɗi gaskiya tsoron wannan abin kar ya auku gare su Wata rata al lillahi ala intihaki maharimihi wani lokaci kuma tsor taya Allah kishi na an keta alfarmarsa Wata rata an-nasiha lil mu'minin wani lokaci kuma tausayawa mu'minai da fatan alkhairi gare su war lahum da tausayin su ورجاء إنقاذهم مما أوقعوا أنفسهم فيه من التعرض لعقوبة الله وغضبه في الدنيا والآخرة saboda guje musu kada su auka kansu da kansu cikin bala'in da zai ja musu fushin Allah da ukubarsa a nan duniya da kuma gobe kiyama da haka ya 'yan uwa mu sani cewa me nasiha alheri yake fata ga kansa a karan farko sannan kuma alheri yake fata ga al'umma baki ɗayanta malamai ku suka ce shi ku Allah subhanahu wataala ya cancanta a yi masa da'a bai cancanta a kafirce masa ba ya cancanta a rinka tunawa da shi bai cancanta a manta da shi ba ya cancanta a gode masa bai cancanta a yi masa butulci ba da ka gaya wa mutane Allah ya ce annabi ya ce ku yi kaza shine daidai wannan alama ce ta girmama Allah alama ce ta kokarin nema bayi mafita a wajen ubangiji na samun rahamarsa da gujewa fushinsa da fadawa cikin ukubarsa sufyan sauri ya la ya'muru bil ma'arufi wa la yanha 'anil munkar ba wanda zai yi umarni da kyakkyawa ko ya hani gaburan aikata mummuna illa man kana fihi salatu fisal sai wanda yake da ɗabi'u guda uku ɗabi'a ta farko rafiqun bima ya zama mai tausasawa wajen duk abin da zai faɗa na alheri rafiqan bima yanha sannan kuma duk abin da zai faɗa na hani shi ma ya zama yana yinsa ta hanyar da ta dace ta hanyar tausasawa ta hanyar laluma ba ta hanyar ta da hankali da ta da jijiyar wuya da kuma shiga abin da ba huruminsa ba adalun bima ya umar duk abin da zai faɗa na kyakkyawa ya zama ya yi adalci ko shi yake yin ba daidai bai fito ya gaya wa kansa da kansa gaskiya adalun bima ha, ya zama mai adalci bisa ga abin da yake hana mutane na mummunan aiki ko da wannan mummunan aikin ya ci karo da bukatunsa ne da kullum alimun bima ya umar dole ne ya zama yana da ilimi na abin da zai ce a yi na umarni da kyakkyawa din alimun bima yanha kuma dole ne ya zama yana da ilimi wajen abin da zai ce a bari domin kada ya je garin gini kuma ya rusau garin ya ce a yi daidai kuma ya yi a faɗi kishiyar haka garin ya hana mutane mummunan aiki ya zo yana hana su kyawawan ayyuka imamu ahmad ɗan hambali ya ce mutane suna da bukatuwa zuwa ga ai musu kara ai musu kawaici a tausasa musu ko da za a umarce su da kyakkyawa ko da za a hana su ga mummuna kada a kausasa musu sai ce sai dai fi mutumin da shi ma baya jin kunyar kowa wajen fasikanci da barna to wannan shi ma bai da alfarmar a yi masa kara ko a yi masa kawaici daka ba jarumtaka ba ce ba nagarta ba ce ba sanin ya kamata ba ne don za ka yi wa mutane umarni da kyakkyawa ko hani ga buran aikata mummuna sai ka keta alfarmarsu sai ka ci mutuncinsu sai ka faɗi aibubbukansu an zo an gaya wa abdullahi ɗan mas'ud ga wani mutum can yana shan giya kullun gemunsa digar da giya yake yi a madadin abdullahi dan mas'ud ya kama sunansa ya yi masa wa'azi kowa ya ji sai ce a'a mu ba a umarce mu da bin diddigin mutane ba ubangiji ya hana mu yin tajassusi wala tajassasu wala bukun ba'dukum ba. manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sau da dama yana sanin wanda suka yi laifi a cikin sahabbansa amma ba a taba jin ya kama sunan wane ya ce wane yayi kaza yayi kaza ba manzo Allah yakan ce me yasa mutane suke kaza me yasa mutane ba za su daina kaza ba ma'ana saboda suturtawa domin kuma wannan salo ya fi tasiri wajen jan hankali da nasiha da kuma nuna wanda yake ba daidai ba kuskurensa don ya gyara domin manufar addini shine gyara ba manufar addini shine barna ba manufar addini shine nasiha ba manufar addini shine cin mutunci da wulakanta juna ba almajiran abdullahi dan mas'ud sun kasance in suka wuce wajen da ake yin ba daidai ba idan za su yi wa'azi sai sun yi kalmomi masu daɗi ga mutanen wajen sun roƙa musu rahamar Allah sannan sai su soka musu kalma ta nasiha sai su ci gaba sukan ce mahalan rahimakumullah mahalan rahimakumullah Allah ya ji kanku da rahama ina ma dai ba haka kuke yi ba Allah ya ji kanku da rahama ina ma dai za ku daina abin da kuke yi wanda ba daidai ba mun sha buga misali da irin salon da Allah subhanahu wata'ala ya nuna wa annabi Musa da ɗan uwansa Haruna su je su yi amfani da shi wajen kiran Fir'auna tare da Allah ya san cewa Fir'auna ba zai musulunta ba Fir'auna ba zai yi imani ba amma dan kada Fir'auna ya zo gobe kiyama Allah ya ce me yasa baka yi imani ba ya ce ai Musa da ɗan uwansa sun zo sun mun rashin kunya sun ci mutunci na sun mun wulakanci sun yi kaza sai Allah ya ce da ɗan uwan annabi Musa da shi annabi Musa kansa izhaba ila fir'auna innahu tagha faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha ku tafi zuwa ga fir'auna innahu daga domin ya wuce gona da iri faqula lahu qawlan layyinan amma ku gaya masa zance mai taushi la'allahu yatadhakkaru dan ya dauki wa'azi aw yakhsha ko in yana da rabo ya ji tsoron Allah ya daina abin da yake ba daidai ba daka ya yan uwa nasiha tana da gurbin zama a cikin addinin musulunci babba ya yi ta ga karami karami yi ta ga babba Ɗa ya yi ta ga uba uba ya yi ta ga ɗa. manzo Allah ya dunkule baki ɗaya ce addinu an-nasiha shi dai addinin nan namu ɗan nasiha ne da yawa iyaye suna jin tsoron su wa ƴaƴansu nasiha kana ji kana gani ɗanka yana ba daidai ba ba za ka iya tsawatar masa ba kila saboda yana taimaka maka ta fuskar rayuwa kada ya zuciya ya daina in yi zuciya ya daina Allah sai buɗe maka wata hanya da da baka haife shi ba ya karaye amma ka gaya masa gaskiya ka sauke haƙƙin da Allah ya ɗora ma game da shi ko da shi ko babu shi za ka rayu in ka mutu watan wata rana sai ya tuna da wannan maganar da kake gaya masa sai ya dawo maka addu'a da kansa idan ko baka yi masa nasiha ba to ka sani cewa in Allah ya kaddara ba zai maka wani abu ba zai maka ba in Allah ya kaddara ba za ka samu ba ba za ka samu ba in ya kaddara za ka samu kuma za ka samu idan kuma ka mutu ka bar shi kan wannan kuskure da yake yi watan wata rana sai ya tuna ya ce baba ya san ina kaza amma bai mun faɗa ba bai gaya mun gaskiya ba to ba kuma a nan kanin labarin ya ƙare ba sai an je lahira Allah ya tsaye da kai ya tsaye da shi me yasa baka yi masa nasiha ba me yasa baka yi masa faɗa ba me yasa baka tsawatar masa ba iyaye mata suna jin tsoron fushin 'ya'yansu mata shi yasa suke barin su suke tabarar da suka ga dama wata 'yar ana ji ana gani tana abin da bai dace ba amma uwarta tsoronta take yi tsoron fushinta take tsoron bacin ranta kada ta hana ta yi mata magana ta zo ta daina mata abin da take mata kila na alheri ana ji ana gani yara mata suke lalacewa a gaban iyayensu mata da gaban iyayensu maza to ballantana kuma al'umma baki ɗaya. a waje makoci zai ce dan wani ne Ka yi magana a ce ka ce da haka babu ruwana mun zura wa barna ido a mu tana ta faruwa wanda wannan kuma ba komai zai haifar mana ba face bala'i da fushin ubangiji subhanahu wata'ala manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ko ku rinka umarni da kyakkyawa ko ku rinka hani ga buran aikata mummuna ko kirzai rage Allah ya rufe ku da azaba ya kulle kofofin sama gare ku duk addu'ar da za ku kuma ba zai saurare ku ba da haka ya'in uwa mu zama masu alkhairi mu zama masu yada nasiha i mu mu zama masu faɗa wa junanmu gaskiya ta hanyar da ta dace iyaye ga 'ya'ya makota da makota 'ya'ya ga iyaye manya ga yara yara ga manya mabiya ga shugabanni shugabanni ga mabiya hadisi ya tabbata daga adiyi dan umaira ta Allah ya kara masa yadda ya ce naji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa Allah baya azabtar da waɗansu mutane da laifin waɗansu sai in an samu sharaɗi baya ɗaya sharaɗin shine ya zama ana barna a gari kowa ya zira ido ba wanda zai hana to da wanda suke barnar da wanda suka gani ba su hana ba don tsoron kada a ce sun ce to ko shakka babu Allah zai yi fushi da su kuma zai sauka musu da azabar da za ta game su baki ɗayansu daidai da faɗin Allah wata ƙofi tunatan la tusiban nan zalamu minkum khassa da haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce fa idza fa'alu zalika azzaballahu Allahu al'ammata wal khassa idan mutane suka aikata haka wasu suna laifi wasu suna gani suka zara ido to Allah zai yi kan mai uwa da wabi da masu laifin da wanda basu ji ba su gani ba duk idan azaba ta sauka Allah zai ga game su baki daya wannan hadisi ibnu abu dunya da imam ahmad suka fitar da shi da ma wasun su al-imam ibnu hajar al-haythami yace hadisi ne ingatacce sa dukkanin su ingatattun mutane ne yayin uwa yana daga cikin barnar da take faruwa a 'yan wannan kwanaki wasan 'yan siyasa da lafuzan addini wasan 'yan siyasa da lafuzan addini wasan 'yan siyasa da lafuzan addini waɗannan su ce mahadi zai bayyana waɗannan su ce za su jefi shaidan mahadi aya ce daga cikin ayoyin Allah manya-manya wanda alkiyama ba za ta tashi ba sai sun bayyana mahadi ɗaya ne daga cikin jikokin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama na tsatsansa annabi ya ce da sunansa da suna na ɗaya da sunan babansa da sunan baba na ɗaya amma yau wannan al'amari ya zama abin wasa a cikinmu kowane irin tawili za ka ba shi addinin musulunci ba abin wasa ba ba kowace iriyar manufa za ka ba shi addinin musulunci ba abin wasa ba ne ba ubangiji subhanahu wata'ala idan ya ce kaza baya nufin wasa da bayansa idan ka ce yanzu kai kana da naka mahadin mai kaza to ɗayan biyu mana Allah kake kwaikwayo kake izgili da shi ko wasa da shi annabi kake kwaikwayo kake izgili da shi kake wasa da shi ayoyin Allah kake kwaikwayo kake izgili kake wasa da su qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un shin yanzu da Allah da ayoyinsa da manzansa kuke wa izgili kuke wasa wannan ba karamin sharri bane da bala'i a cikin mu jifan shedan ɗaya ne daga cikin manya-manyan ayyuka na ibada wanda Allah subhanahu ta'ala ya shar'anta wasa da shi bai kamata ba bai dace ba mu mai da hakan ya zama abun wasa don mu cusa wa junanmu haushi wannan wasa da Allah ne wasa da addinin Allah ne shi yasa za ku ga 'yan siyasan da sun fi albarka shekara hamsin sittin da suka wuce sai a zo ana maganar malam aminu ya mutu sai ka ji kamar a yau saboda 'yan siyasar da ba su ɗauki addininsu abin wasa ba suna siyasar su amma addininsu ba abin wasa ba ne a gare su ake ba da labari duk lokacin da malam aminu kano zai tafi kamfen sai ya yi sallah raka a biyu abin da yake roƙo ya allah in wannan fitar zami da matsala to allah ka tsare mu daga wannan matsala inda nasara allah ka ba mu nasarar aka ce kuwa duk lokacin da mala aminu ya fita kamfen in dai akwai wasu 'yan daba da suka tare masa hanya to ko dai kamfen din ba a kai inda za a je ba a dawo ko kuma ya kwana ya canja hanya saboda wannan neman nasara da taufiki da yake a wajen Allah ba za ka taɓa hakaito wata kalma kwaya ɗaya da mala aminu ko saddauna ko tafawa balewa ko ire-iren waɗannan manyan 'yan siyasar namu da suka faɗe ta da sunan addini ta wasa ba amma yau in ka ɗauki 'yan siyasar mu musamman na 'yan wannan karnin tun daga 1992 1999 zuwa yanzu ɗaiɗai ne wanda ba za ka kama shi da kalmomi na wasa da Allah da addini ba da yake a cikin siyasarsa shi sa ba sa karko mai kyau ba sa karko mai kyau ambatansu tun suna duniya yake lalacewa tun ba su je ko ina ba malam aminu ba malamin addini ba ne ba malamin siyasa ne amma yana da kalmomin da yau in ka ɗauke su sai ka ɗauka wani wali ne daga cikin wali ya faɗe su ba wai don muna cewa shi ba wali ba ne domin walittaka imani da Allah da kiyaye dokokinta don haka ya ‘yan uwa matasanmu da manyan cikinmu da shugabannin siyasa don Allah mu daina wasa da addini mu daina wasa da Allah za mu jefa kanmu cikin mummunan yanayi da mummunan hali mu sani cewa addininmu shine kashin bayan rayuwar mu. ita wannan siyasar hanyar cin abinci ce hanyar cin abinci ce to kada ka yadda hanyar cin abincin ka ta kai ga fusata ta ubangiji subhanahu wataala in ku ka samu abincin ta wannan hanyar ba zai maka albarka ba ba zai maka albarka ba wannan kenan abu na biyu kafafen watsa labarai sun yi maganganu sun yada dangane da maganar da tsohon shugaban ƙasar najeriya ya faɗa Ci ciboli shegun obasanjo wanda Ubasanjo ga dukkan ɗan Najeriya mai wayo mai ilimi ya san waye Ubasanjo. a tsari irin na Najeriya Ubasanjo yana daga cikin dattawan Najeriya ya yi magana da yana ganin magana ce a dattijance ya yi ta dole ne maganan nan ba za ta fita daga ɗayan abu uku ba ko dai Ubasanjo ya faɗi ta saboda kishin ƙasarsa ko ya faɗi ta saboda kishin ɓangaren da ya fito daga cikin najeriya shine kudancinta ko ya faɗa saboda kishin addininsa saboda shi kirista ne dolen dole ne maganar nan ɗayan uku ce a matsayin obasanjo na dattijo da ya irin wannan maganganu ya kamata ya waje ba dattawan arewa su fito su ba shi amsa da ɗayan wannan manufofin guda uku ko dai manufa ta dattijantaka domin ubasanje ba kowa ya girma a najeriya ba duk da hatta shugaban kasa mai ci obasanjo ya girme shi kuma ubangidansa ne ta fuskar aikin soja amma dai wannan baya nuna cewa a arewa babu dattijo kuma wanda yake sa'an obasanjo ko wanda ya fi shi shekaru na biyu in obasanjo yana takamar shi ɗan kasa ne nagari to ko shakka babu a arewacin najeriya akwai 'yan ƙasa nagari su fito su ba shi amsa da wannan manufar in kuma ya faɗa ne saboda yana kishin addininsa na kiristanci to ko shakka babu a arewacin najeriya akwai musulmi 'yan siyasa dattawa kuma masu kishin addininsu su fito su ba shi amsa abin da ya sa na faɗi wannan bai kamata ba maganar ta zama tana yawo a social media yara 'yan ƙananan shekaru musamman mu 'yan arewa da kila abin ya fi shafa mu rinka maganganun da ba su dace ba ƙila wani zaginsa zai yi zagi irin na tasha na kasuwa an baka a tasha an wuce wannan yayin ba wannan maganar ake da bukata ba a irin wannan matsayin dattijo ne ya magana dattijo ya bashi amsa tsohon shugaban kasa ne ya magana tsofaffin shugabannin kasa daga arewa su bashi amsa dan sanin yancin kasa ne kuma da kishin al'umma a samu irin haka su bashi amsa to kuma irin wannan shi zai nuna iliminmu da wayewarmu ya ci gaba sama da yadda muke a da a baya Yan hujjar Obasanjo ta yin wannan magana shine ana cikin wahala da kuncin rayuwa a yanzu da haka shugaban kasa karye takara ya sauka Obasanjo ya yi mulkin Najeriya ba wata wahala da ɗan Najeriya bai shafa a lokacinsa duk bala'in da arewacin Najeriya ya fada da musibar da muka shiga mulkin Obasanjo ne tushe amma tare da haka sai da ya tinuwa biyu har ya nemi ta uku ba wai don muna goyon bayan cewa shugaban kasa ya takara ko kai takara ba a matsayinmu na 'yan najeriya 'yan arewacin najeriya ya kamata in yi wannan maganar mu tanka masa ai da rayuwarmu a kai wannan abin da shekarunmu da wayanmu ba wai muna ciki ba labari aka bamu ko shakka babu wasu daga cikin manyan 'yan siyasanmu masu hangen nesa da mutunci da girma sun fara ba da amsa irin haka akwai ɗaya daga cikin 'yan siyasa da na kalli program ɗinsa a gidan talabijin wanda ya ba da amsa irin wannan ta cikin hankali da girmamawa da mutuntawa obasanjo uban ƙasa ne ba zai yi a zage shi ba obasanjo shugaba ne da ya taɓa riƙe najeriya ba za a manta da wannan ba obasanjo yaya ne a wajen shugaban ƙasa mai ci sannan kuma uban gidansa ne a aikin soja duk mun sallama da wannan amma kuma fa mun san abin da ya faru a mulkin obasanjo domin ba a nisa aka yi shi ba in wahala ce ba wacce ba mu sha ba a lokacinsa amma bai hana yi sakan ba in tashin hankali ne a lokacinsa aka fara boko haram amma haka bai hana shi ya sake neman takara karo na biyu ba kai har ma sai da ya nemi karo na uku haka manyan 'yan siyasa musu fito su ba shi amsa wacce ta dace kada waɗansu marasa tunani don son su yi takara wanda suka fito daga arewa su rinka goyon bayan wannan magana cin amana al'umma ce ba gaskiya ba ne ba dan kana neman kujera dole dole shikenan sai a cakuda mana gaskiya da ƙarya a buge tunaninmu muna ji muna gani in Allah ya kaddara za ka yi mulkin Najeriya sai ka yi ko garin ba kowa amma idan Allah ya kaddara ba za ka yi ba ba za ka yi ba dole ka haƙura ka tafi da ka ya uwa idan ana magana ta hankali mu rinka tsayawa muna komawa cikin hankalinmu da tunaninmu kada hayaniya da rudu da rashin sanin ina muka fito ina muka dosa ya rinka sanya muna manta su waye mu mu musulmi ne ba ku yadda za a yi musulmi ya daidai da kafiri ba yadda za a yi kafiri ya iya tunani amma musulmi ya zama ba gidaji in an yi haka to an yi abin kunya afa naj'alul na kal mujrimina malakum kayfa tahkumun bai kamata ba a ce mu 'yan arewacin Najeriya da baturan mulkin mallaka ya zo ya same mu da mu da mu da addinin mu da ilimin mu waɗanda aka same su a dawa a kan duwatsu tsirara haihuwa uwarsu wai su zo su fi mu wayo kuma su faɗi magana ba za mu iya ba su amsa ba ba tashin hankali ba ne ba tarzoma ba ce amma idan mutum ya faɗa to ya sani shi ma za a iya ba shi amsa idan baki ya san me zai faɗa to bai san me za a ba shi amsa ba Da ka ya kamata ko ya waje ba manyanmu masu iliminmu su rinka fitowa suna magana a kan ire-iren waɗannan abubuwa don su wakilci al'ummanmu don a san cewa iliminmu fa ya kai karanmu ya kai tsaiko ba wawaye ba bane gidadawa sakararru shashashu ba kamar yadda ake daukan mu Allah maɗaukakin sarki ka nuna mana gaskiya ka ba mu ikon binta ka nuna mana ƙarya ka ba mu ikon nisantarta ya ubangiji ka ba mu lafiya ka ba mu zama lafiya ya ubangiji ka ba mu lafiya ka ba mu zama lafiya ya ubangiji ka ba mu lafiya ka ba mu zama lafiya dukkan wanda in ya shugabance mu shugabancin zai zama alkhairi gare shi da mu da al'umman mu da addinin mu da kasar mu baki da ya ubangiji ka bashi mulkin mu duk wanda in ya mulke mu ya ubangiji mulkin shi karan kansa ba alheri bane a gare shi ballantana al'umman mu ballantana addinin mu ballantana kasar mu baki daya ya ubangiji kai masa gata ka hutar da shi ka kwace mulkin daga hannunsa اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم آمنا في أوطاننا وأصله أئمتنا وولاة أمورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا حبلنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله